kaɗan daga cikin abubuwan da muka tsafuro muku a duniyar bollywood yanzu daga dukkan alamu ba maza ba ne kawai ke fina-finan da ke tattare da jarumta da haɗari a bollywood jarumai mata a bollywood su ma sun fara nuna su a waɗannan fannoni kuma sun yi amanna da wannan sabon fanni da suka fara ɗauka. kamar wanda sharda kafur ta ɗauka a fim ɗinta na bagi kuma gashi yanzu dipika ita ma ta ɗauka a fim ɗinta na the return of zander cage yanzu waɗannan mata su ne jarumai irin waɗannan fina-finai masu tattare da nuna bajinta da tunkarin haɗari bagatatan a bollywood bugu da ƙari akwai shanakis kamar yadda ita ma ta fama da kunya a fim ɗinta na akira sa'idan nan kuma ga sabon fim ɗinta na force 2 kiss dai a take ta yi fiye da abin da ta yi a fim ɗinta na akira a can baya akwai faɗace-faɗace tseren motoci da harbe-harbe da manyan bindigogi duk a cikin wannan sabon fim ɗin da kuma aka tambaye ta shin da wace mace take ganin cewa za su yi wannan fim ɗin tare ba ta yi wata tantama ba sai ta ambaci sunan da ta kara da cewa hatta ma faɗa na kung fu wato na chinese shi ma ba a batta a baya ba tana da kwarewa a kai ƙwarai bayan ganin kaɗan daga cikin fim ɗinta na return of the cage mun tabbatar cewa ta ba mara kunya.